muna ranar alhamishi 11 ga watan Agusta shekara 2022 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga mahimman kanun su. Yau 11 ga watan ogista kwamitin kasa da kasa na Kruwa Rouge reshen Niger na bikin ranar duniya ta saka hannu kan yarjejeniyar Geneva 1949. Maudu'in na bana ya shahi kare muhalli a lokacin yakin mutum 27 suka rasu fiye da 57 suka ji rauni sakamakon ambaliyar ruwan da suka sauka tun somawar damana a cikin kasar Nijar ga baki daya in ji kungiyar OSHA muna ce da karin haske a cikin labaran. A rahoton na musamman za mu taɓo fannin muhalli inda zan mu ji irin illolin da ke tattare da ciyawan nan da ake ce ma garmani da dabbobi ma ba sa santa. Masu mu barkanmu da yau. ofishi ko kuma in ce ofishin kwamitin ƙasa da ƙasa na kuraruja cecr na bikin cikon shekaru 73 da kafuwa wato yau sha ɗaya ga wannan watan na augusta ranar da ta yi daidai da lokacin da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar ta ƙasar geneva da ta rikide kan incin ƙasa da ƙasa na jin kai maudu'in da za a tattauna a kansa bana shine kare muhalli a cikin tafarkin rashin tsaro francois marion shugaban kwamitin ƙasa da ƙasa na kurwar jirishin niger ya bayyana ma alita tajisir ahmed ma'anar zaben wannan maudu'in Ina ganin cewa al'amarin muhalli shine a kan gaba ya kasance a wani wuri a cikin shaida musamman ma a cikin ƙasa kamar ƙasar Nijar da ke cikin Sahel da ke fuskantar al'amarin canjin yanayi. Da yana da kyau a tattauna a kan irin wannan taken kuma an san da cewa gaskiya ne mahaɗar da ke tsakanin canjin yanayi da tashe-tashen hankula suna da hannu sosai kan illolin da ke ta bunƙasa. Kenan taken yau na da burin zurfafa nazari kan wa'annan shigo tagogin kuma incin ƙasa da ƙasa na jinƙai na da wasu ƙa'idodi na kare muhalli a cikin yanayin tashe-tashen hankula tunda amfani da wasu makamai na iya yin tasiri mai muni ga muhalli misali abubuwan da ba su fashewa da na kiya da dai sauransu akwai abubuwa da dama da za su iya gurɓata muhallinmu yi ta sabuka a agadarsa a farkon wannan satin ya yi gyara sosai a cikin garin inda ya lalata wasu hanyoyi da sauransu mahakunta sun zagaya cikin garin don gane ma idanuwansu irin bandar da ruwan suka haddasa anise karim na cikin tawagar kafirar da ya yi tare da almahadi muhammad mai kula da yaɗa labarai a da'irar ta yanayin ya ta'azzara bayan ofishin inspection na agades ta shiya ta daya na inda matsala ce da ta dade tun lokacin ana ayyukan agades sokani ne ba a fitar da hanyar magudanar ruwa ba kullum ruwa suna kwakwance mun yi shawarwarin yadda za a magance matsalar a lokacin ruwan sama ruwa suna kwakwantawa har bisa titi mun ce a yi magudanar ruwa akwai wata magudanar ruwa da ta toshe a gyara ta ya kamata a yi cikona na daɓe domin samun ruwa su wuce a garin dosa ma dai ruwan da suke ta sabka daga watan jiya zuwa augusta sun haddasa a jimilce ambaliya ga iyalai 834 abdullahi ali shugaban ma'aikatar da ke kula da ayyukan jinkai da wa'inda bala'ai suka rutsa da su ya manna na hadiza hassan karin haske bayanan da gare mu yanzu na jihar doso muna da gidaje 834 da ambaliyar ruwa ya shafa akwai gidaje 940 da suka rumje an samu wa'anda suka nutse hudu hektar 266 na gona ruwa ya cinye idan kuka ɗauki gundumar Gyashame, Junju da Karakara wurare ne da ke fuskantar ambaliyar ruwa duk ƙauyen da ke kan Dalol, Kwari ko kuma Isa ya kamata su gusa domin kiyaye duk wata ambaliyar ruwa musamman ma a wannan watan na Ogis da ake samun ruwan sama a ya a bakin ƙwarya. har ila yau dai muna a fannin damar nan inda a cikin wani rahoton da kungiyar ocha ta fitar a ranar takwas ga wannan watan mutum 27 ne suka rasu sama da mutum 57 ne ambaliyar ruwan ta shafa tun somawar damar nan a cikin jihohi takwas na kasar niger ga dai ƙarin haske a cikin rahoton da ta rafika ta har ta shirya muna bisa fassarar asmanu shina rahoton ma'aikatar kula da ayyukan shinkai ocha na ranar takwas ga watan ot ya bayyana cewa sama da mutum dubu hamsin da bakwai ne al'amarin ambaliyar ruwa ya shafa tare da haddasa hasarar rayuka ashirin da bakwai a fadin nijar raskanar ambaliyar ruwan ta kuma rawaito cewa sama da gidaje dubu shida sun rugushe a cewar masu ruwa da tsaki cikin aikin ɗaukar matakai dangane da ambaliyar ruwa sama da mutum dubu ɗari uku da hamsin na iya fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a bana tsakanin watan juwan da watan september na dubu da ashirin da biyu rahotanni sun kuma nuna cewa yanayi da mana zai karfafa a yankin kogin isa a jihohin maradi zandar da difa kuma zai iya haifar da saukar ruwan sama masu yawan gaske watan uta zai iya kasancewa watan da za a fi samun saukar ruwan sama a cikinsa saboda haka cibiya mai kula da jan hankalin al'umma da kuma bala'o'i ke kira ga jama'a da su yi taka tsantsan tare da ɗaukar matakai don kaucewa hasarar rayuka ɓannar dukiya ta kayayyaki da kuma muhalli in ji rahoton na oca Ƙungiyar farar fulla la Lafage ta yi watsi da batun gwamnati na sake dawowa kan batun ƙarin kudaden gazol a ƙasar niger wannan furucin kungiyar ta yi shi ne jiya a lokacin da ta fitar da wata sanarwa kamar yadda ismail haldi ɗaya daga cikin mambobin na tunan lafaj ya shaida masa kina gazibo don wannan sanarwa mun ja hankalin gwamnati ya sake duba matakinsa kuma mun buƙaci a yi bincike a fannin kula da man fetur da kuma kamfanonin irin su da sonidep kuma mun bukaci al'umma da su samar da hanyoyin saka muradun ƙasa da na al'umma gaba mun yi watsi da wannan ƙarin farashin mun yi magana a kan dabarun da ya kamata a yi amfani da su wajen tuntuɓar gwamnati ba za mu taɓa yarda ba lokaci ɗaya gwamnati ta yanke yanke shawarar saka tsadar rayuwa ga al'umma. Mahimmancin gudanar da ayyukan jagoranci dara-dara cikin tafarkin rarraba mukammai shi ne madubin wani taron manema muhawara wato taron muhawara da aka soma yau a birnin agadas karkashin jagorancin wato 'yan jarida kungiyar tasu tare da tallafin kungiyar pagodon ma'anar wannan taron ita ce bunƙasa al'amuran jagoranci na gari a bangaren tafiyar da da'irorin da suka samu cin gajiyar alawaskin da gwamnati ya keɓe musu ibrahim haruna shine shugaban ɗakin shawarar 'yan jarida ga ƙarin hasken da ya ma musamman Muhawara ce da ke cikin hulɗa ta tsarin dafawa na jagoranci nagari na Pagod, wanda suna da gurin bunƙasa jagoranci nagari da daidaito a cikin hukumomi, musamman ƙananan hukumomi da suke amfana da abubuwan da ake haƙowa na ma'adinai da na man fetur. Ta yadda za a tabbatar da sasantawa da wakilai zai sa huwa ya amfana, kuma wata dama ce ga dukkan wakilai huwa ya faɗi ra'ayinsa akan tsarin kuma a gyara inda akwai kurakurai misali a fannin yaƙi da cin hanci kenan wata dama ce na dafawa shugabannin hukumomi da ƙungiyoyin fararen hula su dafa a wannan fanni kuma su inganta jagoranci na yankuna. Matasa masu jagoranci sattin na da'irar tesawa ne ke ɗaukan horo kan illolin yin shaye-shaye. zaman bayar da horon da ya soma yau zai ci gaba har zuwa ranar sudu mai zuwa adam amadu shugaban kungiyar matasa na tesawa ya bayyana masu da son ma'anar wannan zaman taron za a horar da matasa ne bisa abin da ya danganci illoli na yin wannan shaye-shayen da kuma sai da kwaya mun ɗauki wannan tsarin ne na bisa shaye-shaye duba da yadda muga wani in ya sha kwaya ya iya zo ya sata wani ya tayi ya kashe-kashe wani ya toye abin da bai dace ba matasa mun shi kowa yawa cikin al'umma tunda muna kusan kashi sattin cikin ɗari na al'umma in muka bari wannan abubuwan suka ci gaba matsala ce wadda ba karama ba ce za ta aukuwa a nan cikin al'ummar mu da matasa ne ke yi maimakon mu nemi lattijawa uwaye mu ce su zo su ma magana sai mu kalli matasan wannan suke hulɗa da matasa tsakanin su sai muka zaɓi wasu daga cikin matasa na da'irar tasawa akwai garuruwa guda goma akwai unguwanni guda goma kowace unguwa ta bada mutum uku namiji biyu mace guda kowane gari ya bada namiji biyu mace guda in an kare wannan formation in zuwa mu raka su mu je mu gani eske abin da aka gaya musu sun iya shi da kyau sun faɗakar da su su gwada musu illolin shaye-shaye haka in mun kare da unguwanni za mu tsallaka karkara a yanzu kuma sai mu nufi cirozirin inda a wannan lokacin na damanar trump cizon sauro ta yawa kungiyar unicef ta kudiri aniyar raba gidan sange kyauta a cikin makarantun firamare na cirozirin don rigakafin cutar wannan rabon da zai soma daga gobe zai ci gaba har zuwa ranar sudu inda za a hada da bayar da horo zuwa ga shugabannin makarantu kamar yadda yusuf agali darakta da ke kula da al'amuran ilimi da horo a cirozirin ya shaida ma ahmed fellan Mun zo nan ne cikin tsarin ayyukan da suka shafi rabon sange cikin makarantu 136 na ƙananan makarantu na gundumar cire zorin Yanzu haka muna cikin wani aikin horar da daraktocin makarantu na yaya za su rarraba wa'annan sangen. Akwai wasu abubuwa da ya kamata su sani domin aiki da shi a lokacin rarrabe-rarraben sange da za a gudanar da shi daga ranar 12 zuwa 13 ga watan Ogis na shekarar 2022. Yanzu suna nan zasu za su ɗauki sange zuwa makarantunsu. Tuni wasu sun soma kiran ƙungiyoyin iyayen yara na makarantunsu don su kira mahaifan ɗalibai su kuma su sanar da yaransu daga gobe za su fara zuwa makarantun don a fara rabon wa'annan sangen. A yanzu sai rahoton na musamman. ciyawar da ake ce ma garmani da dabbobi ma ba sa cinta na mamaye fiye da kishi 70 cikin 100 na hilayen kiwo na gusumcin jihar maradi wannan al'amarin dai na mamayar na ma al'umma hankali musamman ma masu dabbobi ganin cewa wannan ciyawar na iya cutar da su kuma ta dalilin ta ana samun gibin ciyawar da ya kamata a samu a kowace shekara a cewar dr muhammad ahmadu sumaila ya kamata gwamnati ya ƙara ƙoƙari don shawo kan wannan matsalar ga dai abin da ya shaida ma Muhammad Mamman. 70% des espaces pastoraux de la région sont colonisés. Kashi saba'in cikin ɗari na filayen kiwo na jihar na fuskantar mamayar ciyawa da ake kira garmani. Lamari ne da ba na yau ba, ya jima sosai. Matsala ce ta cimakar dabbobi. Filayen da ciyawa ke fitowa a kansu na taka muhimmiyar rawa wajen rage kaifin karancin cimakar dabbobi. Amma da yake garmani na tacin karfin wurare, ba a iya amfani da su wajen samun cimakar dabbobi. Wani tasirin kuma shine idan garmani ya samu kafa a wani fili, zai yi kokarin fin karfin saurin nau'in cawa har ma waɗanda dabbobi ke ci lamarin da ke sa a waye gari sauran cawar ta ɓace sai garmanin kawai wanda shi kuma bai da wani amfani ga dabbobi. Dokta, a yau ya za a yi domin a tunkari wannan cawar? Gwamnati tare da abokan hulɗa ta suna ƙoƙari sosai. Akwai abokan hulɗa da yawa da suka aiki a wannan fanni kuma suna ci gaba da yi. Domin kuwa garmanin ya mamaye wani babban kaso na filayen kiwo. Ɗaya daga cikin matakai mafi muhimmanci shine a haɗa da sashen binciken noma na jami'a a cikin ayyukan yaƙi da neman mafita mai ɗorewa. Na faɗi haka ne saboda mun ji a wani waje cewa ita wannan cawa garmani tana da wa'adi na bunƙasa dabbobi na iya cinta ana amfani da shi a kuma yi maganin gargajiya da shi kenan ya kamata a sake tunanin yadda za a kula da wannan lamari. Shin ko kasancewar wannan ciyawa ta garmani da ta mamaye filaye ana iya bayyana cewa ya haddasa karancin abincin dabbobi da ake gani? C'est un facteur prédisposant. c'est un élément qui continue à Yana daga cikin dalilai na farko, abu ne da ke ci gaba da hana samun makamashi na muhalli a jiha. Idan ku ɗauki misalin halin da ake ciki a ƙasashen mu, makiyaya ba su iya yawon kiwo da dabbobinsu. su. Amfanin da makiyayan mu ke samu a wancan lokaci, yau saboda dalilai na tsaro da wahala su kai ga shiga a wasu yankuna. A wajen mu akwai misalin dajin babban rafi da ke kumshe da cawa dabbobi mai inganci kuma mai yawa sosai, amma saboda rashin kwanciyar hankali ana ta ƙaurace ma wannan daji. A arewa kuma matsalar yanayi da taɓarɓarewa war muhalli sun yi sanadiyar kasancewar mu tare da mamayar mai yaɗu a filayen kiwo maimakon mai koya da aka sani tun fil azal. nan da muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai barku tare da abdulkarim hasumi guruza dokin labarun sashen zabarmanci a yi saurare lahiya allah ba mu alheri Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba, kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. Samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.